الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu a yau laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunna al-manshura li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-manshura wanda babban malamin na Allah ubangi lullube shi da rahamarsa al-hafizul hakami ya wallafa a bisa aqidan ahlus sunnati wal jama'a a yau muna laraba zamu iya cewa bakwai ko takwas na bakwai yau bakwai a nan ya kamata ya zamanto takwas ne to amma malam sale in na? eh bakwai eh, eh Allah sa su ne masu bincike da communication da duniya eh Eh, a nan na bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan 1 na shekara ta biyar miladiya idan yan uwa ba su manta ba muna bayani akan kaddaran Allah subhanahu ta'ala inda ta kasu kashe nawa kashe biyar akwai kaddara ta ilimin Allah akwai kaddara ta rubuta abinda Allah maɗaukakin sarki ɗin ya ƙaddara tun kafin halittar duniya da shekaru dubu hamsin sannan kuma akwai ƙaddara ta shekara ta halittar mutum tun asalin halittan mutum eh, eh, asalin halittar annabi adam sai akwai ƙaddara ta halittan ɗan adam lokacin da aka zuba ɗigon mani a cikin mahaifa sai akwai kuma ƙaddara ta yau da gobe wanda take abubuwa eh, daily abin nan kaddara da suke faruwa mun kawo hujjoji daga alkur'ani na kaddara ta ilimin Allah da kaddara ta rubutu da kaddara kuma da Allah maɗaukakin sarki ya zare tsatson eh, wato yan adam gaba ɗaya daga tsatson annabi adam to yanzu za mu yi kaddara ta halittan ɗan adam a cikin mahaifiyarsa ita ce tambaya ta ɗari da arba'in da biyar wanda take ce ma dalilu takdiri al'umri alladhi inda awwali takhliqin nutufa menene hujja da dalilin da zai tabbatar mana da kaddara ta shekara wanda aka ɗiga farkon yayin da aka halicci ɗigon maniyin mutum a cikin mahaifiyarsa dalili a nan ƙalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce huwa a'lamu bikum ko Allah shi ya fi ku sanin sanin kanku Allah ya fi mu sanin mu kanmu shi ne mafi sani a kanku iz an sha'akum tun lokacin da ya fara halittanku min al’arzi daga ƙasa ya halicci annabi adam ubanku daga ƙasa sannan bayan wannan halittan ta wuce wa iz antum ajinnatun ya zo kuma yana sane da ku a lokacin da kuke yan jarirai a jinna yan jarirai haka fi butuni ummahatikum a cikunan mahaifanku mata saboda haka Allah ce ni na san ku asalin ku ƙasa ne sannan daga baya kuka dawo digon mani kuka zauna a cikin mahaifa na iyayenku mata sannan nan kuka girma wata tara aka haifo ku mutum ya wuce ta mafi tsaran mace ya fito nan to Allah ce falatu zakku anfusakum kar wani ya rika alfahari yana tsarkake kansa yana nuna shi wani ne tsarkakakke ne fi wani fi wani fi wani fi wani Allah ce huwa a'lamu biman ni Allah na fi sanin mai tsoro na mutum ya daina buga kirji ya nuna cewa shine mai tsoron Allah shine tsarkakakke wane kaza wane kaza ya fi wane ya fi wane Allah ya hana wannan eh, Allah ya ce a bar min kawai ni na fi sanin kowa yadda yake saboda haka mutum ba zai zo ya rika dukan kirji yana Boston yana cewa shi wane yana da imani shi kuwa ya fi wani su takawa Allah ya tona asirinka hikimar ayan kenan wani e eh, me na alfahari da wani takama da tsarkake kai asalin asalin kafa ƙasa ce wannan da ake takawa dai taka alicci uban kuɗin annabi adam kasa wannan da ake tattaka ga ta nan sannan kuma kai karan kanka aka yi ka da ɗigon mani gashi nan kaman majina kaman kaki abun yarfarwa da duk abin kazanta wanda da mutu ya gan shi dai sai ya share sai ya binne shi haka sannan aka ɗiga shi a cikin mahaifar mace ka fito ta al'auranta to kai ne za ka diro ƙasa kana wani dukan ƙirji wai kai wani ta ce falatu zakku an ku daina tsarkake kanku in ji Allah ku daina tsarkake kanku ku alamu bi manittaka Allah shine mafi sanin mai tsoronsa ina fata an gane ko yawwa akwai addu'an da manzo Allah sallallahu ya nuna mana muna yi idan ka ji ana yabanka ana yabanka kai addu'a kai wani ai alhamdulillah wallahi kai mutumin kirki ne wallahi da kai wani mun kawo wata amana ce ta kuɗi kaza mun ga kai mai riko amanar mu kai muka yadda da kai to a lokacin ka buya kana addu'a a zuciyanka ka ce Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun ya Allah ka sanya ni sama da yanda suke zato waghfir li lima ya alam lima la ya alam Allah ka gafurta mun abinda basu sani ba wanda nake tsakani na da kai sannan wala akhizni bima yaqulun kar ka kama ni da irin wannan yabon da ake mun ka jarrabe ni ka ce to zan nuna musu yanda kake to irin waɗannan addu'o'i mutu ya rika kada ka yadda mutu ya rika yaba maka kana wani abin nan kana ji haka din ne a'a ka laɓe Allahumma ja'alni khayran Allahumma ja'alni khayran mimma yazunnun Allahumma ghafirli lima la ya'lamun yawa Allah ka gafarta mun abinda ba su sani ba waghfirli wa eh, Allahumma ghfirli lima la ya'lamun wala tu'akhizni bima yaqulun karka kama da wannan ba wanda suke wala eh, waj'alni khairan mimma yazunnun ka sanya ni sama da yanda suke zato na din ina fata an gane ko wannan shine to kun ga Allah ya ce shine mafi sanin ka a lokacin da asalin annabi ada yake ƙasa sannan shine ya fi sanin ku a lokacin da kuke digon mani a cikin mahaifan iyayenku mata in ji Allah kaga iliminsa ya riga ya kaddara lokacin da mutum an ce a jinnatun kake jariri a ciki shi Allah shi ya san komai naka namiji ne na mace ne menene dogo ne duk nayi bayani wannan kullum wa fi sahihaini a cikin sahihul bukhari da muslim qala an sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace inna ahadakum lalle haqiqa ɗayan ku yulayujma'u khalquhu ana tattara halittansa gaba dayanta. fi batsani ummihi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yauman na tsawon kwana arba'in nutufatan yana ɗigon mani ina fata an gane ko idan aka ɗiga ɗigon mani a cikin mahaifar mace idan Allah ya kaddara wannan mani zai zaman toɗa to sai mani ya zauna na tsawon kwana arba'in tukuna sun ya kunu alaƙatan sai ya canja ya koma gudan jini misla zalika kwatankwacin kwana arba'in da maniya shi ma gudan jinin sai ya zauna tsawon kwana arba'in sun ma ya kunu mudgatan. sannan wannan gudan jini ya koma ya rikide ya koma tsoka misla zalika shi ma kwatankwacin kwana arba'in na waɗancan ina fata an gane to wannan shine annabi ya ambata kaga arba'in arba'in arba'in so uku an samu wata nawa kenan wata hudu yawa to daga nan ne a can cikin wata sura Allah ya ce sannan mu mai da shi izaman mu mai da wannan tsokan ta zamanto skeleton tsantsan kasusuwa fakasaunal izama lahaman sai mu zo mu lullube wannan kuma kasusuwan da nama a fidda ido a fidda baki a fidda koma da komai to haka summa yursalu ilaihi malaku idan aka gama halittan dan adam din gashi nan sai a aika masa da mala'ika zuwa ga cikin mahaifar fa a tura mala'ika fayan fuhufihin ruha ya hura ya hura ma wannan halittar rai kaga akwai mala'ika wanda ke hi in charge ne na hura rai Allah duci ɗin da ya bashi ayyukan da ya bashi kenan ina fata an gane aikin shi idan aka gama halittar mutum a cikin mahaifiyarsa sai ya je ya hura masa rai ana hura ran nan wa yi umaru bi arba'i kalimatin to a ranan za a rubuta masa ƙaddarorinsa ka gana cikin mahaifa kenan banda wanda aka yi tun Eh, tun eh, ilimin Allah da ya wuce ya san da shi Allah ya zo ya rubuta a lauhul mafuz ya san da shi ya zo kuma ya rubuta yayin da aka fidda aka zaro yan adam daga tsatson annabi adam yanzu kuma wannan na halittan shi ne na musamman yanzu kuma za a yanko daga wani gu a ƙara rubuta a tabbatar masa za a rubuta masa abubuwa guda hudu kalmomi guda hudu yuktabu rizquhu bi katbi rizqihi sai a rubuta ajalinsa a arzikin da zai duk a ranar ana hura ran mutum yana cikin mahaifiyarsa mala'ika zai rubuta dukkan arzikin da zai a wannan duniya ba shi bane ake fara nema to shi za a fara rubuta a shi za a fara rubutawa za ka yi arziki kaza kaza kaza kaza a kawo maka details na arziki ne ran kaza za ka samu kuɗi in bulk na kaza ran kaza za ka samu kaza ran kaza a duniya a total gaba ɗaya kaza za ka samu a cikin shi ɗin kaza za ka ci ka bar sauran gada. duk wani arziki ba ai kuɗi ba fa kawai fa hula arziki ne za a rubuta riga arziki ne za a rubuta gidaje arziki ne za a rubuta tufafi na sa arziki ne za a rubuta motocin hawa arziki ne za a rubuta duk wani abin da kasan ake kiran shi arziki za a rubuta shi daga lokacin da aka hura ran mutum ba ba bata lokaci ba a daukan waɗansu kwanaki ana hura rai mutum kawai yana motsi za a rubuta masa wannan ina fata an gane ko saboda haka an maka an yi budgeting din duk abin da za ka samu a duniya tun kana cikin mahaifiyarka kana sauka ne kawai sai ka fara cin arzikin unlike yan adam dan adam ko gwamnati idan za ta yi budget sai ta kirga yawan an kirga yawan mu lokacin obasanjo har da tv an kirga da rediyo da menene wai a san irin capacity wuta da za a kara ina fata shiru kake ji ina ji ni ba taba ma kirge ma irin na wannan ba an kirga abubuwa dai da yawa shi yasa jariri na fitowa nonon uwa za a fara damƙa masa ya fara shan arzikinsa kenan ya fara da arzikin a ranan kenan ina fata an gane ko to haka za ka tarar sai ka ga riguna an maza an sayo kawai an ajiye don ɗan bargo na jariri a take ka ga kawai cikin arzikinsa an sayo man shafa an sayo oil an sayo koda an sayo mene mene mene duka an cika kwando an cika kwando an aji kaga atake na jira ga arzikin ya fara gamuwa da su ko ba haka ba wani sa'i wata ɗaya makafi a haife shi duk an sayo waɗannan abubuwan nashi ne na waye ne na jaririn da za a haifa kaga arzikin har yana dira ya fara tarar da wani yana jiran shi ita kuma uwa mai tsoron ƴaƴan. ya'ya sun yawa sun yawa he kaga wata an hada mata zannuwa na daura na daura da lesles he kaga wata ta samu sama da 60 kawaye da mata an kawo mata an kawo mata sabulu an kawo mata kuɗi mai wannan ya kawo mai wancan ya kawo sai kaga wata ta tashi da zannuwa da mene sama da 60 sama da 60 jariri daga dirowan shi har Allah ya azirta ta ta dalilin jaririn ya azurta kwar mai gidan ka samu zannuwa sittin matanka ta saya in ba da ba mai fitina ba ai ka dan huta na kwana biyu amma ita ce wancan ai jama'a ne suka bani kai ina naka to ai dai kar a ce na ziga suna ji na asfika dan karatun da muke wata sai ka ji an dan zo an dan zo na ana dan challenge malam mun ji mun ji ka karkata wajen mata maza da yawa ka fi fifita su ka fi abun nan kana taking side in ce kamar ya taking side ai mun ji jiya akan ana ji a ce aka ga an zo na wani gungu gungu haka taking site ka za ka Allah ubangi ya sa mu dace kana dira kai ka samu arzikinka ka fara ce ka fara ce ka fara ce ka fara ce ka gani ba an sha nono an sha nono an sha nan gaba sai kaga kawai an dan fara suspendin nono ana hada da madaran gongomi madaran gongomi can sai a dan kara dan da serelak serelak serelak serelak serelak sai kaga can an fara dan wa dan kamu kamu ana dan digawa dai ana ta abin nan can can wani dan tuwo haka dai mai dan very soft haka ana dan sawa haka a wanke ido da shi in yaro yana ci har kan gira sai ka samu tuwon nan a ci dai a ci dai a ci dai a ci dai can ana dan fadada ana dan fadada ana dan hadawa da shinkafa ana fadada ma malam can idan aka bude kaga shine doya shine kaza shine rago shine plantain shine menene can kaji ana fasa goruba da aya Hakori sun eh kowane da stage din shi ma malam ko ne da stage duk bala'in son ayan shi bai kai masa ba sai haitura min nan sun fito kaji ana cin masara daga nan kawai daga nan komai kawai komai kawai za a ci kawai akwai wanda zai iya lissafa iya adadin abinda dan adam ke ci a duniya babu to amma ya zai fara wani stage din karyan shi sai ya kai sai ya kai matsayin kana kai matsayin wannan sai kai suspending din wannan kana kai shekara biyu ka kai matuwo da kunu kunu sai a hana ka nuno zu ka suspending din shi a hana ka madara nan ka ayin suspending na an gama da wannan a hana ka cerelac ka gama da wannan Kullum kawai haɓaka ake to in ka bi Allah ka masa da'a ka masa biyayya sai Allah ce ita kuma aljanna abinda ido bai taba gani bane na tanada maka kunne bai taba jin labarinsa ba tunani bai taba tunano shi ba nan kuma an kure kenan an kure kenan Allah ban ya sa mu dace to idan mutum ya yi imani da cewa tun kafin ya aka rubuta masa arziki ba za ka taɓa yin baƙin ciki don waɗansu kuɗi sun kubuce maka ba don ka nemi wata kwangila ba ka samu ba don wani abu ya zo kawai gashi nan kai za a ba an rike an makale hakkinka ne amma an rike shi dama can ba a rubuta zai iso hannunka ba sam in kuma ka ce sai ya iso din ranan ana baka yan fashi za su tsallake gidanka su ce kawo kudin nan to ai gara a rike su a baka su a lahira to haka zaka samu baka da problem in kai imani da kaddara abu ne rubutacce wanda Allah ya kawai ba za ka taba samun tension blood pressure su menene ka kasa bacci wai waɗansu kuɗaɗen ka ba su menene Allah ne kawai bai rubuta a ranan za su zo ba naka a soso so time suka zo ka samu kun yi aiki tare da mutane an biya su a su gaba ɗaya naka ka samu ya makale sai bayan shekara biyu kana bi to da an baka su a lokacin Allah da ya dile din su akwai hikima na Allah kawai da an baka su a lokacin da baka ji dadin su ba da ba ji dadin su ba sannan baya rubuta arziki wa ajalihi sai a rubuta maka ajalinka a take a nan mala'ika ya rubuta ran kaza za ka mutu da minti kaza da kaza da dare ne da rana ne sannan kuma ga abin da zai zamanto dalilin mutuwanka mota ce za ta bige ka gobara ne a'a kaza kaza harbe ne na bindiga na yan fashi ne na mene duka gashi nan kawai za a rubuta okay me yasa da aka kawo ajali arziki sai aka biyo da ajali domin waɗannan abubuwa biyu tagwaye ne yanda ake neman su ko suke neman ka akwai kamanceceniya wani sai arzikin kai zaka tashi ka nemo arzikin ka yi tafiye-tafiye neman shi to haka nan ma wani sa'i ajalin ma kai zaka tashi ka je can inda za ka yi karo da shi wani sa'i arzikin kana zaune a arzikin ya zo ya same ka haka nan ma shi ma ajalin kana zaune zai zo ya same ka to shi yasa suna da kamanceceniya suna da suna kama da juna shi yasa Allah a Qur'ani ke ce wajahidu fi sabilillah sai ce bi amwalikum wa anfusikum amwalikum ku yi jihadi ku ba da dukiyoyinku da rayukanku dukiyoyinku da rayukanku suna tafiya tare ne malamai akwai wani bayani da suka wani suka ce duk wanda kaga yana ba da dukiyar shi sha Allahu jarimi ne zai iya ba da ran shi in ya kama a bayar din wanda ka ga yana damƙe dukiyar shi yana tsoro to za ka samu lalle ba zai taba iya ba da sacrificing ransa ya bayar da shi don addinin Allah ba sannan kuma wa amaluhu a rubuta masa dukkan irin ayyukan da zai a nan duniya Eh, kai fa yan dan sunuka ne dan long jump ne ɗan ball ne dan menene dan menene dan menene dan duk irin aiki da zaka yi positive aiki ko negative aiki duk za a rubuta wa shaqiyun nan kuma za a tabbatar maka kai halakakke ne dan wuta ne au sa'idun ko kuma dan aljanna ne duk a ranan za a rubuta waɗannan abubuwa mutum mutum ya dawo wato aikin kaɗin yana ɗamfare da Eh, matsayinka na shaqiyun aw Sa'idu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa wallahi fa la ilaha illa ghairuhu ko na rantse muku da Allah da babu waninsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum lalle tabbas dayanku la ya'malu amalu bi amali ahli jannati zai tashi cikin ayyuka irin na ‘yan aljanna ya rika aikata ayyuka irin na ‘yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu ya tashi a kai ya rayu a kai sai ya zo daga ƙarshen ƙarshen rayuwarsa a daminit hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un sai ya kasance tsakanin shi da aljannan ya mutu ya shige ta kawai kaman zira'i haka wato 'yan shekara ɗaya ko 'yan watanni ko 'yan shekaru kaɗan ya rage da ajalinsa kawai ya taso nit cikin ibada bauta Allah ibada bauta Allah ibada bauta Allah tsoron Allah sai ya zo dab ya mutu kawai ya shiga aljanna ga sakamakon shi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasbiqu alaihi alkitab wancan littafin da aka rubuta masa na cewa shi dan wuta ne sai ya rigaya yayi interrupting tsakaninka da sauran kwanakin da suka rige kai mutu din sai ya canja ka wannan rubutun da kaddaran da aka rubuta sai ta canja mutum kawai sai ya koma aikata ayyuka irin na yan wuta kawai don ya mutu a kai ya yi corresponding da abin da aka kaddara masa Allah tsarin mu fa ku alaihi alkitabu sai wancan littafin da rubutun da akai da kaddaran da akai sai ya riga ya kawai faya ya amalu bi amali ahalin nari sai kaga mutum a rana ɗaya ya juya kawai da aikuyuka irin na ‘yan wuta to a kai zai mutu fa ya ha ta shiga wutan annabi sai da ya rantse da allan da babu wani sai shi ya faɗi wannan ya ce haka nan wa inna ahadakum lalle ɗayan kula ya amalu bi amali ahalin nari za ka ga tun tashin shi yana ayyuka irin na ‘yan wuta kawai barna ta ta'asa kalli ba yahude kalli kafiri krista wani sa'i sai wunta ya yi shekara 60 ko 50 sai Allah ya haskaka masa kawai sai ya ga babu abin da yake so irin musulunci nan kuma shine gaskiya wal kuma shekarun shi 60 yana kan kafurci sai Allah ya haskaka masa kuma ta yanda Allah ya ga dama in ya saci shiryan bayawansa wani mafarki zai kawai wani kuma wani littafi zai ɗauka kaman da wasa yana haka na sai ya buɗo inda shiryarsa take haka za ka gani wani sa'i wani kalma mutum zai ji wani wa'azi zai ji wani kalma wani kaset abun mamaki kuma ya sha shekara da shekaru yana jin kaset ɗin yana ji wa'azin addinin musulunci amma ranar da yake Allah sai ka ga ya sauraka sauraro na natsuwa ko kuma a littafin shi din sai ya karanta wani abun da zai ga gaskiya wannan abun fa da sauran bincike wajen binciken ne Allah zai guiding din shi to zaka ga mutum ya tashi yana ta ayyuka ayyuka irin na yan wuta ka samu manajan hotel ne wani kulob kawai ya sani dan kulob ne a je a yi kiɗa a shagiya a wuni sunuka a wuni yawo da mata girlfriend an je nan an je nan an je nan haka kawai ya tashi ma ba abin da ya sani sai wannan yana na a kafirin shi kullum ya kira yesu ya kira wannan ya kira wancan rana ɗaya kawai sai ya kusan mutuwa shekarun da suka rage masa ɗin ya mutu yan kaɗan ne hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa dira'un tsakanin shi da wutan kawai tsakanin shi eh, da wutan ya mutu ya shige ta kamar zira'i fa yasbiqu alaihi alkitab sai can kaddaran Allah da rubutawa da aka yi na cewa yan aljanna ne shi sai wannan kaddaran ta rigaya sai kaga ya musulunta fa ya amalu bi amali ahli aljannati sai ya kama ayyuka irin na yan aljanna fa yadkhuluha sai ya mutu akai ya shiga aljanna wato kun ga ba farkon aikin mutum bane ake la'akari shi da shi ba tsakiyan aikin bane a a ƙarshen abinda mutuwa ta riske ka kana da shi za a buga maka stamp kawai kenan kan shi za a buga mutum stamp ina fata an gane to haka na ma musulmi wani ka samu dan barna ne ta'asa ne menene wani sa wani karatu ko wani tafsiri yaji ko wani abu na a ranar kaga kawai Allah ya shirye shi ya sanya masa wani abu ko kuma ya ga yadda abokanan harkan shi suka suka wani irin mutuwa ce kai ina ai an bari kawai wallahi na bari haka za ka gani Allah rufa mana asiri to kaga wannan misali ai Allah ya san irin arzikin da za ka yi tun lokacin da ya halicci sammai da kasai ko to amma kaga wannan misali sai aka ci a cikin mahaifiyar za a ɗebo mutu yana cikin mahaifiyarsa duk a ɗebo masa waɗannan wannan shine kaddara ta lokacin da mutum aka gama halittansa yana mani a cikin mahaifiyarsa wa fihi riwayatun wannan hadisi yana da waɗansu riwayoyi daban-daban ghairu hadhihi banda wannan an jama'ati min sahabati wanda jama'ar sahabai masu ɗimbin yawa sun ruwaito su bi alfazin ukhra da waɗansu lafuza daban-daban amma wal ma'ana wahid wal ma'ana wahid ma'anan ɗaya ne ya zo da lafuza daban-daban daban wani lafazin ya zo da cewa inna ahadakum la ya amalu bi amali ahalin nari fi ma ya budulin nasi wa huwa min ahli janna wa inna ahadakum la ya amalu bi amali ahli al fi ma ya budulin nasi wa huwa min ahli nar dayan ku zai rika ayyuka irin na yan aljanna ga abin da ya bayyana ga mutum ga mutane a zahiri amma dan wuta ne wani suka ce a zahiri mutum ya gina masallaci ya gina makaranta ya yi sadaka ya ba da kyauta ya gina gidan mara yana ziyartar a zahiri dai kai dai ka san dai ayyukan aljanna ne amma a ne Allah ya san da wace manufa ya yi shi rashin ikhlasin nan kawai ya rusa masa aiki yi ba don Allah ba kawai wannan ya rusa masa wani kuma za ka ga yana ayyuka irin na 'yan wuta ga kaman abin da ya bayyana ga mutane shi dai ba a ganin yana ba da sadaka shi dai ba a ganin yana taimako shi dai ba a ganin ka kai wannan ina da abin da ya bayyana mu dai wane fa gaskiya baya komai ashe ya labe ne ya labe ne kawai yana Allah shi ya san abin da yake na alheri din sai an je alkiyama sai kaga mutum daban yanda da kake ganin shi anan sai ka gan shi a kiyama daban wani anan ba salihi irin shi sai an je kiyama ka gan shi ma malam gaba gaba wajen zuwa wuta a wani kuma da za kake ganin shi din nan waɗannan wannan wannan kaza kaza ina sai kaga su ne kuma a sahun gaba gaba aljanna kana ganin shi da wani jeans jeans jeans haka da wani dan shirt shirt da wani t-shirt kana ganin shi da facing cap sai baka san wani taqi bane alabe a ciki Eh, amma ba a so a sa dai amma dai ina fata an gane ko amma wanda kake renawa ba wani abu bane kake ganin mai kai matsanan ka mai har ya baka mamaki a gobe kiyama wanda kuma ya cika maka idon ya ba tsaye ma ne mama har ya baka shi ma mamaki a gobe kiyama Allah wangi ya samu cika da imani shi neman aljanna yanda ake idan kana so ka kama dabba ko ka farauci dabba a daji ya kake yi wani irin kwanto kai lip ba ta ganin ka ko to haka ake kwanto ka nemi aljanna nan shiru kawai ashe kana waɗansu ayyuka na ban mamaki ba mai ganin ka ɗaga haka wani sai sai mu ya rasa ce ai masallacin nan wani ne don girman Allah ah, mu an yi kaza an ce ba a so a sani wani bawan Allah ne an yi kaza an gina kaza an ce wani dai bawan Allah ne an kawo mana taimakon kaza kaza an kawo an aje aka ce wani bawan Allah ne ashe shi ne Allah shi ne wannan fa mai sa kot din nan ba mu mai sa kot ba yawanci mu a wajen mu gashi nan ne kawai to amma shi ne ashe ina fata an gane amma a sa na mutunci da society ke respecting wannan muna faɗan shi ne haka wani sa'i Allah shi yasa Allah ya ce ba jojin ɗin ayyukan ta hanyar tufafinku hanyar kalan jikinku ni'iman jikinku kyawunku kyawun structure ɗinku ni menene zuciya la yanzurullahu ila suwarikum Allah baya kallon structure naka a ce don kana da kyau kawai a ce je ka aljanna ka wani je wannan kyau naka ai bai dace da wuta ba Allah ce ni ba wannan nake kallo kai kuma ga kanan ne ka ce wannan baki kirin mu ka kace ka jahannama wannan je ka jahannama ka ka bata mana aljanna Allah ba wannan yake kallo ba baya kallon tsadan material na kaya da kake sa da kaya da takalma Allah ce ba shi nake kallo ba me yake kunshe a cikin waɗannan kayan shi nake kallo in ji Allah ina fata an gane ko Allah ubangi ya samu dace mai hikima mai dabara ɓuya yake ta ayyukan neman aljanna wallahi ina fata an gane ko Allah ubangi ya samu dace mu je tambaya ta 146 tana ce ma dalilu taqdiril hawli menene dalilin da yake nuna mana kaddara da Allah yake ta shekara shekara shekara-shekara fi lailatul qadari wanda aka ce a daren lailatul qadari ake zartar da shi kun ga daren lailatul qadari din Allah ce tanazzalul mala'ikatu dukkan mala'ikun sammai ta bakwai suna saukowa nan duniya Allah ce war ruhu fiha kai hadda mala'ika eh, eh, jibrilu shine ar-ruh hadda shi ma lidan su gaba daya me suke sauka su yi anan Allah ce min kulli amrin ranar ne suke zartar da dukkan wani al'amari yanda kowace ƙasa take budget shekara shekara ko a ware kaza kaza kaza kaza za a yi kaza kaza kaza za su yi ritaya za a ɗauki ma'aikata kaza za a ɗauki kaza za a yi promotion suwa ne suwa ne a wannan shekaran kwa zai samu promotion wannan kuma a wannan shekaran ne za su ma yi ritaya su aje aikin a wannan shekaran za a ƙara albashi a wannan shekaran za a yi duka sector kaza na bangaren gwamnati kaza an masa budget kaza bangare kaza an masa budget kaza to dukkan wata kaddara ta arziki ba da abin da zai samu da abin na alheri ko na sharri na cewa zai wannan zai samu aure wannan zai rabu da matan shi wannan zai samu lafiya wannan zai kamu da rashin lafiya wannan zai yi kaza duka kowace shekara a daren lailatul Qadar ake zartar da shi Kina ce Allah ya ce salamun wannan daren ya cike yake da aminci don mala'iku sun sauko duk suna doron ƙasar ga ya mun ta inda wani sharri ko wani zai shigo tara nan hatta matsala'il hatta har lokacin da alfijir zai keto daga faɗuwar rana za a sauko kai a fara budgeting wani dinnan zai rasa ran shi za mu ɗauke wani za mu ɗauke wani a wannan shekara a wata na kaza a rana kaza a rana kaza zai bar duniya wannan ko da ya daɗe yana ciwo mun kaddara masa a watan bakwai da safe zai rika zai rika taka kafan nan da ya daɗe baya taka ta zai samu sauki wani kuma a lokacin shi kuma zai kamu koma da komai kawai za a yi zartar da komai har lokacin bullowan alfijir alfijir na bullowa sai mala'iku su yi ne an gama an naɗe komai sai su yi sama ina fata an gane wataƙila su tsaya mamu yi sallah asuba da su don ya ka manzo Allah sun sallah yake mala'ikun da suke aiki da dare idan za su yi wa masu aiki da rana hand over a lokacin sallah asuba ake haduwa dare yi waɗannan sun sauka sun yi aikin su sun yi aikin su asuba na ketowa masu karɓan su da rana su ma da asuba ɗin za su jiro sai a haɗu a masallatai da wadanda za su yi hand over da wanda za a yi wa handing over ɗin gaba ɗaya sai a haɗu da mumunai a yi sallah da su shi yasa Allah ya ce wa ƙur'an alfajiri inna qur'an al kana mashhudan wato mala'iku suna attending din sallan asuba one of the excellence na sallan asuba da yake da shi kenan na farko duk wanda ya yi sallan asuba yana da wani special kariya na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma na biyu raka'an wannan asuban kawai sun fi duniyan nan da abin da ke cikinta ko al fajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan abu na uku mala'iku suna a attending duk wanda ya zo masallaci da asuba akai sallah da shi yayi sallah da mala'ikun Allah sun yi attending shi yasa annabi sallallahu ya nuna sallan asuba ina ba kaman lokacin da bargo ke dumi sai ka zaba ka ƙara dunkulewa ka tattare ne ka danne ko ka fito ne sai sai ta da mutane sun san abin da ake samu a sallar asuba da rafe mutum yake yana ko sai ya zo ko da ja da gindi yake don lalura sai ya zo yanzu muna so mu san hujja da ta tabbatar mana da wannan daga alkur'ani cewa komai na al'umma ana zartar da shi na shekara shekara a daren lailatul qadr ake zartar da shi ake kaddara shi malace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fiha a wannan daren ne na lailatul qadari yufraqu kullu amrin ake rarrabe ake rarraba dukkan waɗansu al'amura ake budgetin insu amrin al'amura hakim cikin hikima da tsari abu mai kyau haka za ka samu wani sa'i gwamnati za ta iya budget ɗan adam kaji ana ta suka budget ɗin a ce ya aka ya ba ma wannan ɓangaren kaza can kuma ga inda ya dace ya bashi bangare kaza ta ya za a yi ga ruwan famfo ga makaranta a ba fadan shugaban kasa eh, eh, biliyan ɗaya wai na shan mineral a cikin budget ai kaga su ka za a yi a ce wai na man janareto ka je wani budget da na gani wata rana a nan gila ɗin wai man janare wai mai ne mai mai da ake sa a motoci tunda nan ba a ɗauke man motoci kawai wai da abin sai kuma wai na dan abinci da dan juju da dan isa irin mineral din in ka ga ne ka ji wai na dan fita waje kaga to sai ka samu to na Allah idan yayi abun nan akai budgeting akai komai za ka samu amrun hakimun al'amari ne budget ɗin ka ga wanda yake aka yi shi mai kyau cikin tsari mai kyau cikin tsari babu inda za ka samu wai nan an karkatar da nan da yawa an bar nan an karkatar da wannan al'amarin Allah babu gyara ne ina fata an gane Allah ya ce amran amrun hakimun ne abu ne mai kyau a ce a to Allah ya ce ah, amran min indina ne fa al'amari ne fito daga wajenmu ne fa in ji Allah daga wajenmu al'amarin ya fito fa ai dole ka same shi hakim ne kyau ne to a wannan kaje suratul dukhan aya ta hudu zuwa ta biyar ka ina ba da ayoyin na as reference mutum ya je ya duba irin su littattafai na commentary na english na menene zai kara samun bayani akan wannan kaga ikon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da za su kara sa ka yi imani ne kawai al'ayat akwai ayi wa qala ibnu abbasin radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas allah uban yadda da su yace yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadari wato ana ɗebowa daga ummul kitab shine lauhil mahfuz ana ɗebo abubuwa na shekara-shekara da za su faru a wannan shekaran ana ɗebo su ne daga eh, lauhil mahfuz a lailatul qadari ne ake ɗebowa a zauna a rarrabe su ma ya kunu fi sanati ana ɗebo abin da zai faru gaba ɗaya cikin wannan shekaran min mautin na mutuwa duk wane da wane da wane da za su mutu da wance da wance da za su mutu a shekaran duk an rubuta wani farkon shekaran wani tsakiyan shekaran wani ƙarshen shekaran au hayatin ko rayuwa waɗanda za a haifa za a haifi wannan waɗanda za a haifa adadin jariran da za a haifa maza da mata a wannan shekaran gasu gasu kai sannan su ɗima idan aka kawo su in total sai a kawo waɗanda suke batch na farko batch na biyu na tsakiya na ƙarshe duka wa rizkin da arziki wane da wane da wane ya daɗe yana cin kwakwa a bashi wani abu to kamar na a ce a bashi ya samu kaza ya samu kaza a tura shi kasu ce rika karban arzikinsa daga ah an dauke ni an dauke lecturer level kaza step kaza ma kai ana zo ana gaisuwa tura shi ya ce bashi arziki ta can ana baka admission sai a baka eh, allowance na gida an dan rubuta maka transport allowance an rubuta maka wani Eh, mene dan rashin lafiya asibiti an rubuta maka housing abin nan an rubuta maka kaza kaza total kawai he kaci kad shekara 2 million zan samu wani a tura shi can eh, gas and menene can dai eh, oil and gas Allah sa da yawa su samu nan na sani na sani na sani Allahu akbar Allahu a ce su wani a tura su NNPC wani a tura su finance wani a tura su kaza wani a tura su kaza shi kuma wani a bashi keke na pep ina yake gashi can Allah ne ita tafi ma alheri shekara na baka da komai ita tafi ma alheri tafi ma alheri kai karatu kaki misali misali amma ba wai dole bane in kai karatu shi za a baka ina fata an gane Allah duk abin da ya baka wani sai ya dade da result din gashi nan to duk abin da Allah ya baka shine the best a gare ka wallahi ana canja sai ka samu matsala ana canja sai ka samu matsala kullu ina buga misali yanzu misali gobe gari na wayewa a ce a tsaida kowa ya fito kowa inda za shi aikin shi ya fito a tare shi a hanya ce kai ina za jazakallah khairan okay ana ana bukatun shi na me zai to ga wani mai mota honda ce abuja bk bk 868 eh, kuje kuje dai kuje ya bar fakin ladin shi tar a zo sai an tura batir ya mutu abuja honda honda ko yawa honda ina fatan kowa idan ya wayi gari za a je neman abinci ka tare wannan ka ce da Allah kai ina za ka ya ce ni aikin banki nike ni manaja ne na banki kai kuma fa an NPC nike aiki ni nike lura kai kuma fa ni kuma kasuwa ne nike kai kuma fa shusha ina nike kai kuma fa yankan farce ka yace ce to ku tsaya ina manaja zo zo ba shi almakashi ina shusha ina ba shi almakashin ai ina mai yankan farce ba shi almakashin ka kai kuma manaja ba shi in ɗinka da bayron ka kai ka tafi inda manaja za shi kai kuma manaja karbi almakashin shi ka karbi sana'an shi ina mai faskare gani nan ina mai tonon rijiya gani nan ina mai aiki a NPC ya ce ka karbi gatarin nan faskare za ka kai kuma je ka NPC ka canja ma kowa ka ce na wannan ya karbi wannan a ranar ba za a ci abinci ba ba mai cin abinci ba mai cin abinci ko kai ne manajan banki ya zo ya ce yan labai ni ne manajan banki amma yau na fara yankan farce bismillah za ka ji haba eh, da farce na za ka fara ba zai yiwu ba zai ɗebe ka ne zai ɗebe ka sai kama yankan farce ma a zauna ya zauna a kota kujera ya ga fayil ga kwamfuta ce to <laughs> tunan shi kuma fa ya zan yi me ake ana da ake ya ce a kai manajan banki ne ce to sai a yi ya ba zai ba mai cin abinci a ranar ba mai ci ina fata an gane ko kai ka karbi aikin keke na pep a ce kai ka hau keke na pep kai kuma ka zo ka tona rijiya sana'an wannan a canja ba mai cin abinci ashe Allah da ya bama wannan wannan ya bama wannan wannan kowa a ranan in ya rike nashi zai ci abinci in dan adam ya zo ke zai canja wannan abin da Allah ya din to ranan ba mai cin abinci sai kaji kowa yana kuka to ka bar wa Allah tsarinsa kuma karkare na inda Allah ya tsaye da kai albarka ake nema ina fata an gane Allah ubangiji ya sa mu dace Hakanan wa matarin da ruwan da za a wannan shekarar duk a lailatul qadari za a kaddara shi za a yi ruwa a duniyan nan lita kaza a zo a yi budgeting din ruwan ma kaduna za ta samu kaza bangare kaza zai samu kaza a kaduna makauyuka wannan kauye kaza wannan kauye kaza wannan kauye kaza a jos wannan kauye kaza kano kaza kaza dukkan ruwan da za a duniya da yawan digon gaba daya da yanda za a rarraba mutum ya isa ya faɗi wannan shi sa Allah ce ni na sani a kadunan ma lita nawa ne sannan litan ma a ina za a rarraba kudanci ya samu nawa ta bangaren birnin gwari ya samu nawa ta sugewa su samu nawa su funtuwa su samu nawa nawa ba ya isa ya faɗi wannan Allah ne to duk a daren lailatul kadir za a zartar kawai hatta ku duba yace Abdullahi dan Ibn Abbas ce hatta al-hujjaj hatta waɗanda za su yi haji a shekaran a daren lailatul qadr za a rubuta da wani da wani da wanci da wanci su ne za su yi haji a shekara ka gani in ba ka ciki ɗin za ka je ka yi visa ka yi kuɗin ka biya ɗin ka yi menene ka je jidda a dawo da kai saboda ba ka cikin waɗanda aka rubuta ɗin ka je jidda a dawo da kai ko kuma sai ka shiga makkan ga ka ga ka ko ka fara zuwa madina sai Allah ya ɗauki ran a wajen ba ka cikin masu gashi dai ka zo madinan an je da kai ai menene ran kafin hajin ya zo kun fara da can za a kai ziyar sai Allah ya ɗauki ran ko kuma Allah sa rashin lafiyan da har a dawo ko ba haka ba ai malamin mu anan shakki Isaka Yunus ai last haji ai nan yaje da komai shine coordinator na Madina amma ai bai yi ba ba an masa aiki ba a zuciya ya dawo kaga Allah kenan baka cikin na ranan so karkata da hankali kiran Allah baka shekaran kiran Allah bai abin nan karka yi fada da wani in amma fahe kana da irin wannan ilimin na sanin kaddara da rubuta Allah da cewa a daren lailatul qadr na wannan shekaran ba a saka a ciki ba haka zaka tara. ina jin Allahu alam ko tatsuniya ne na gizo da koge ka san mutane mu akwai kirkir an ce dai akwai dan agaji da aka rufe jirgi da shi a Kano ko ya kai wata ya shiga sai aka rufe jirgi da shi ba visa ba passport ba menene irin masu taimaka a airport an yi ko baba na'am baba na'am eh jirgi Allahu akbar to kaga dan agaji ya je ustaz ba visa ba menene kawai daga waya kai wani ne ya shigar da shi yanda suke din nan kai aka rufe kofa da shi to an rubuta shi a lailatul qadari ne kar wani ya taba shi mara biyu kar hukuma alhazai wani ya taba shi yana na a lailatul qadari an sa sunan shi na'am baba na'am eh sai da shi ce a zo a Allahu akbar da gudu ya shi sai muka ga shi ya ce ba ya ce ya da Allah ne kira Allahu akbar Allah ya da aka ji aka zo da immigration sai aka da ake tambaye shi sai kira shi shi da da da gaba da nan sai faru Akbar haka ne haka ne haka ne haka ne akwai wata baiwar Allah ta zo na neman mata a nan hukumar rahrazai babu na neman mata a can Jos babu na ce mata yi haƙuri kada ki yadda ki bada kuɗi ita ce akwai wai an kira ta waɗansu 'yan siyasa sun ce za su sai da nasu wai akwai na kujeru 'yan siyasa da sai na ce kada ki yadda ki bada ko banki kawai ta ce a'a na ce a'a ta nace ta nace ta nace ta bayar a jos shikenan ce kudin ki ba ce ita ta yadda ma ko kudin ma sun tafi ma bata samu ba ita ta yadda nace to shikenan aka buga aka buga aka buga babu kujeran dan siyasa babu sai dan siyasa ma irin eh, eh, eh, anan Justin ana dan basu nasu su sayar nai-nai nayi abun ta abunta ki sauraro ki sauraro nace to shikenan sai har aka je haji aka dawo tana bayan kuɗin da take kashe daga kauye ta je ta je ta je ya fi a kirga bayan ya an daɗi ma yanzu yadda za a yi su fita abin nan sai aka ce da Allah ko in taimaka a ko ni dan sandan da na sani ko komishina ko menene a kama na ce a'a ba yi alkawari in kuɗi sun tafi sun tafi ya ce bana kuma hai a sai da waɗansu dabbobin a biya tunda ko yau mutum ya mutu Allah bai kira shi ba ba zai je ɗin ba daga haka dai kuɗin suka tafi suka tafi sai daga baya aka zo aka tafi kuma a irin na ina jin na wani kyauta-kyauta da ake da ta samu wannan amma wancan Allah ya kaddara wancan ne zai ci ita kuwa za ta tafi ana firi din daga wani sai mutum in ya nacewa abu Allah ya ce hajin nan ga wanda na ba wa iko da yau mutum zai mutu ya je wa Allah bai da iko Allah ba zai tambaye shi haji ba amma mutum ya kwallafa wani rai ya kwallafa ya nace ya nace ya nace haka ka tara Allah ubangiji ya rufa mana asiri hatta al-hujjaj Abdullahi dan Abbas ya ce hatta alhazai da za su yi haji a wannan eh, shekaran yuqalu a cikin wannan kaddaran da za a rubuta a daren nan ya hujju fulanun wa ya hujju fulanun wane zai haji bana wane ma zai wane ma zai duk ayi listin din su ba wanda isa ya tunkuɗe su ƙaryan visa ƙaryan rashin passport Allah ya zartar wa mata sha'una illa an ya sha Allahu kawai wa kadhalika qala al-hasan wa sa'id ibn jubair haka nan ma hasan da sa'id dan suka ce wa muqatil wa abu abdurrahman sulami da abu abdurrahman sulami wa ghairuhum da makamantansu ina fata an gane ko sai na karshe anan tambaya ta ɗari da da ma dalilu taqdiril yawmi ina dalili da hujja bayan ai na shekara akwai na daily basis kuma abinda kullun sai an rubuta maka shi daga fitowar rana har faduwanta har fitowanta shi kuma kullun abinda za ka samu a wannan ranan shi kuma akwai nashi shi ma na daily abin nan kaddara kullun kawai amsan shi a ƙurani qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kullu yawmin huwa fi sha'an kowane rana Allah yana cikin sha'ani kawai Allah yana cikin sha'ani a tura ma wancan a rage ma wannan a tura ma wannan a dan ɗebo na wannan a tura ma wannan a tura wannan a dan daga wannan a maida wannan a maida wannan a ce ya samu kaza ya samu wannan na kullun ne within 24 hours nan kullun ana tura wannan ana a ja wannan ana a ƙara ma wannan a a nan a rage a nan kullun kawai shi kuma gobe ma haka jibi ma haka kullu yaumin huwa fi sha'an shi yasa Allah gangade baya daukan shi bacci baya daukan shi baya gajiya shi mai ji ne mai gani ne komai kawai kaje suratul rahman aya ta 29 wa fi sahihil hakim qala ibnu abbas radiyallahu anhu a cikin sahihul hakim abdullahi dan abbas Allah yarda da su yace inna mimma khalaqa Allah yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya halitta ya halitta lauhan wani allo mahfuzan wanda ya kiyaye dukkan abubuwa na kaddaran yan adam a cikin allon shine lauhul mahfuz an halicci wannan lawhul mahfuz din min durratin bayda'a wato daga wani irin durra durra shine kaman kwayan diamond shine ake kira durra durratin bayda wani irin wato kaman diamond wanda yake fari da fatahu fallen wannan lauhin mahfuz din littafin Allah lawan mahfuz din fallen da ake rufe shi da shi wannan shine da fatahu wannan da fatahu waɗannan eh, hard cover ɗin masu wanda ake rufe littafi da shi shi kuma hard cover ɗin na wannan littafin lauhil mahfuz ɗin in ji abdullahi dan abbas ya ce a min yaƙutatin hamra wato na jan yaƙutu ne shi shine piers ko piers ko menene wani irin yi kamar diamond yake yaqutu eh, ina e eh da sunan pl ake kiran shi shi kuma da ja shine bangon kalamuhu alkalamin da aka rubuta rubutun da yake lauhil mahfuz din alkalamin nurun haske ne kawai alkalami wa kitabuhu rubutun da tawadar da yake amayar da wannan rubutun da ake yi da shi din shi ma tawadar haske ne kawai rubutun haske ne alkalamin haske ne yanzuru fihi kulla yaumin a kowane dare a kowane yini yanzuru fi kulla yaumin thalathu mi'atin wa sittina nazaratan au marratan a kowane rana Allah maɗaukakin sarki yana kallon lauhil mahfuz ɗin sau ɗari uku da sittin a kowane ran lauhil mahfuz ɗin gaba ɗayansa Allah yana kallon shi sau ɗari uku da sittin kawai sai an annan shifting ɗin wani ɗan daily abubuwa sai ga da an sa ka anahi a dan dawo da kai an sa wannan anahi a dan tura shi gaba irin waɗannan na abin da sai ga ana ta canje kai kamar yadda zaka ga mutum yake tafin an canje wannan an maida wannan an ja wannan an diga ma wannan an dan rage wannan ai menene wannan daily basic ne haka fa fi kulli nazaratin a kowane kallo min hana wannan kallo 360 ake so a kowane kallo guda daya ya khluqu Allah yana halitta wa yarzuku ya azirta wa yuhuyi ya raya wa yumitu ya kashe wa yu'izzu ya ɗaukaka wa yuzillu ya kaskanta wa yaf'alu ma yasha'u kawai Allah ya abin da ya ga dama kai a kowane kallo ɗaya kawai fadhalika qauluhu ta'ala wannan shine ma'anan fassaran ayan nan kullu yawmin huwa fi sha'ar kowane rana Allah na cikin sha'ani kawai wa kullu hadhihi taqadir duk waɗannan ƙaddarorin nau'uka na ƙaddarorin da muka lissafa ka tafsili kama yadda muka kawo su dalla-dalla min alƙadari sabik dukkan su bayani ne na ƙaddarorin da suka wuce wa huwal azaliyu na azalin na asalin yana nan to waɗannan waɗansu branches ne kawai na Kaddara akwai na daily akwai na shekara akwai na lokacin halittan dan eh, adam akwai lokacin halittan annabi adam amma asalin su duka suna koma zuwa ga na asalin kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin inan da muka faɗa duk suna komawa a can ne kawai ina fata kamar yadda na bawa misali a nan mutum ne yake da vision vision kamar najeriya wani shugaba ya zo a ce akwai vision 2030 an yi plan ɗin gaba ɗaya na shekara nawa na shekara talatin to a cikin talatin ɗin sai a ɗebo bayan an gama tsari an gama planning an yi komai sai a ɗebo shi kwatali eh, kwata na farko kwata na biyu kwata na uku kwata na nawa na hudu a cikin first kwata ɗin sai a ɗauko na shekara eh, shekara shekara a cikin shekaran ma sai a yi breaking inta a ce ga kwata na farko na shekara wata hudu ga abin da za mu fara wata hudu to haka ake breaking din shi sai a zo kuma kullum kuma masu aiwatarwa yau in kun fita yau on kaza yau ga abin da za a yi on second of wannan watan ga inda za a yi on third of wannan watan ga inda za a yi ga inda za a yi kafin wata kaza mun gama da kaza to haka ake ɗebo sai a breaking a breaking har a zo ayyukanka da ƙaddaranka na kowane rana ina fata an gane da ake breaking ɗin yawa haka ne eh, ba a buga misali da Allah na kawo dai a yadda mu muke yan adam na matso da shi don mu fahimta amma na Allah kan zai iya cewa abu kun fa ya kun kawai kasance a yau kawai ya kasance within seconds ina fala tadribu lillahi al-amsala ba a buga misali da Allah Allah ya fi mana mu kuskure amma ina matso mana da mu a dan adam yanda muke breaking din abubuwa haka kaga duka waɗannan yanda aka yi breaking din suna komawa dai a wancan plan din na 30 years din ne dukkan na asali to haka shi ma wannan Allahu a'lam Allah ya fi mu na'am alladhi amara Allah duk waɗannan abubuwa suna koma ga asalin kaddara na azali innan na tun fil azal alladhi amara Allah ta'ala alqalam ko wanda Allah ya umurci alqalami ya rubuta shi inda khalqihi a ranar da ya halicci alqalami lokacin da ya ce alqalamin an yaktubahu fi lauhil mahfuz ko ya rubuta duk abin da zai kasance daga ranar har ranar tashin kiyama a lauhil mahfuz wa bidhalika fassara ibnu umar da wannan ne eh, shi yasa eh, abdullahi dan umar da ibnu abbas radiyallahu anhum allah yarda da su suka fassara wannan aya inda allah ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun suratul jathiya aya ta 29 wato allah ce mukan mukan nastansikhu mukan rubuta dukkan abinda kuke aikata wani sa'in an kaddara maka kaza amma an kaddara za ka yi addu'a sai a share a ce wane ta dalilin addu'an da yayi a share kaza da da muka kaddara masa wane kuma a kaza a rashin